Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau 28 ga watan Janairu na shekarar 2022. Yau filin namu na al'ada ne. yau wakilin sashen hausa ya samu tattaunawa da sabon sarkin gaya wanda za a yi bikin naɗin bashi sandar girma gobe sannan za mu ziyarci mu na kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. wata na Janairu shekarar 2022 za a yi taron bikin Ba da sandar girma ga sabon sarkin gaya mai martaba Dr. Aliyu Ibrahim. Wakilin sashen Hausa a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samu tattaunawa da sabon sarkin. billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a lokacin da aka ayyana mu akan wannan babban matsayi mun ji wani iri domin abin da aka ce mutane da yawa suna nema kuma allah ya sani ba za a ce ba ma so ba amma dai ba mu zafafa ba to da allah ya yi kansa dole za ka ji wani iri ganin rashin zafafawar da baka yi ba wanda yake amma baka samu ba wannan lokaci ba abun ba zai dame ka ba to sai Allah ya ayyana cewa mu Allah ya ba ko da ka bai mu mamaki ba saboda muna cikin tsarin mu kullum na fara Allah baya kuskure wannan shine dalili Allah ya taimaki sarki duk lokacin da aka yi irin wannan nadi na zaɓi akan samu wasu da kan bijire ko kuma masu ƙi mu baya saboda an nema ba a samu ba wannan irin yunkuri mai martaba ke yi ko ya yi domin haɗe kan 'ya'yan wannan gida Domin a wannan masarauta ta ta gaya gaskiya ba mu samu wannan ba domin duka waɗanda suka nema ɗin sun zo sun yi mubaya'a ba mu samu mutum ɗaya da bai zo ba saboda ka a cikin wannan masarauta ta mu gaskiya ba mu dai ba fuskanci wannan ba a zahiri dai kowa ya zo yin mubaya'a da wanda suka nema da ma wanda ba su nema ba da duka yan uwansu da duka yan uwa gaba baki daya sun zo kuma mun karbi sanu biyu ko mun yi alƙawari za mu tafi tare da mu wannan aikin ba na mutum ɗaya ba ne sai sun zo an haɗa ƙarfi da ƙarfi an haɗa hannu aiki ne na jama'a duka ba mu samu wannan matsala ba alhamdulillah Allah ya taimaki sarki bayan da Allah ya ɗora ka akan gadon sarauta abu na farko da ka fara yi shine ziyartar makarantar yara ta firamare Me ja hankalin mai martaba sarki akan haka to na ji hausa suna cewa ilimi gishirin zaman duniya to ba ma gishirin zaman duniya ba ne kawai haddana lahira. kuma ni na shafi shekaru na aiki a bangaren ilimi na san sa. duk jama'a da suke na san mahimmancin ilimi musamman tun daga tushe domin ba a samu kyakkyawan ilimi daga firamare ba kamar gini ne ba kai foundation ba wannan ta sa muke ziyarar makarantu kuma za mu ci gaba da ziyarar makarantu da asibitoci ba mu da lokaci ba mu da rana saboda mu je mu da su a zahirinsu inda ya kamata mu taimaka mu taimaka inda ya kamata mu sa masu hannu da shuri na wannan masana su taimaka su taimaka inda za mu gaya gwamnati ta yi ta yi don kowa da bangaren sa gwamnati ita kadai ba za ta iya ba kuma mu makarantu ko karatu ko ilimi abinda muka bashi muhimmanci ya sa muke muka sashi a cikin al'amuran muna bukata kowa kowa a cikin ilimi idan mutane suka yi ilimi didin gimin nan ba za ka ji su ba na boko da na muhammadiyya saboda za mu ci gaba da ba ilimi muhimmanci za mu ci gaba da ziyarar makarantu duka da cikin rashin wannan masarauta in Allah da. Allah ya taimaki sarki bisa tarihi masarautar gaya ta yi fice wajen rashin tsoro da jajircewa kan lamuran da suka shafi hakkin al'umma. Wasu na ganin kirkiro sabbin masarautun nan na Kano tamkar saka sarakuna ne a aljihun gwamnati ta yadda duk abubuwan da suka taso kuma suka shafi al'umma ba lallai ne a fito a yi magana ba. shin allah ya taimaki sarki har yanzu ana kan wancan gwadabe na tinkarar mahukunta a faɗa musu gaskiya kan abin da ya shafi al'umma da azuma su ne gwamnati kuma sarakuna ba masarautar zai kawai ba yana ɗaya daga cikin babban aikin sarakuna su rika gaya shugabanni gaskiya su rika gaya shugabanni abin da ya kamata sarakuna ba za su tilasta ba aikinsu su ba da shawara kuma babu tsoro babu jin kunya to wannan aikin muke aikin Allah ne wanda ka ba wani mutum a duniya ba wani abu da wani zai maka duk wanda ka gani sarakuna da suka ko kai ba ma sarakuna ba duk wanda gani a wani mukami Allah ne ya kai shi amma akwai sala amma ka ajiye a zuciya ka Allah ne baka Allah bai baka ya san abin da yake nufi mu kuma da Allah ya bamu zamu yi abin da Allah ya ce ayi zamu yi Allah ya ce miki sarki wasu na ganin cewa waɗannan masarautu ba lalle su jima ba idan wata gwamnatin ta zo za ta iya rushe su menene ra'ayin mai martaba sarki akan haka to kullum na faɗa abin da Allah shi za a yi ai da a baya rushe da shi Allah sake dawo da su in Allah ya sake rushe za a sake rushewa in Allah ya sake dawo za a sake dawo da su ai ba wani abu bane dan <laughs> ka harkar na a duniya ne eh, na rushe masarauta wani ya hau ya rushe masarauta in ya yi abin kirki ya yi kansa eh, in ma ya rashin abin kirki ya yi kansa wara ka ba mu da wani tsoron ko za a rushe ko ba za a rushe ba mun san abin da Allah shi za a yi yawa Allah ya taimaki sarki ana ganin ga mai martaba sarki matashi kuma mai ilimi ga kuma yadda tarihi yake amma daga zuwan mai martaba sarki an ga sauye-sauye a fadar gaya musamman gine-gine waɗanda suka koma na zamani shin mai martaba sarki ya fi sha'awar gine-ginen zamani ne maimakon waɗanda aka taso aka gani na tubali yaya da kakanni to ai shi zamani kamar da nake faɗa zamani Allah shine zamani in ka duba da ko sukura da muke saka yanzu ai zamani ce da an ka duba ba ba irin da muke saka ba abun kayayyakin ake gunan da sai su mu su motocin da yake hawa ku nan da ko su ne mu su saboda ka Allah shine zamani in zamani ya zo haka za ta tafi da shi tarihi kuma yana rubuce kuma ya zama wajibi mutum ya tafi da zamani kuma da muke faɗa zamani ikon Allah ne wannan gine-gine da ka gani zamani kamar yadda kowa yake tafiya da shi kuma za mu tafi da shi. sarki ya kara masa Masarautar gaya kamar yadda bayanai suka gabata tsohuwa ce. Amma za a iya ce mata jaririya. kuma baya ga haka Allah ya albarkace ta da ɗumbin mutane a da kuma sauran muhimman mutane a cikin al'umma. Kasance wata jaririya a yanzu tana buƙatar al'amura da yawa. Wani yunkuri ake da shi a ƙasa na ganin cewa waɗannan mutane da allah yawa ga baiwa da su an tafi tare watakila sun cicciɓa ita gaya ta koma matsayin na tsohuwa kuma ta tafi gida. Lalle ka muna yunkuri daban-daban muna tuntuɓa kuma mutane suna amsa kira ba ma wanda suke najeriya ba har duka wanda suke wasu ƙasashe ma sun mana alƙawari za su dawo gida su taya wannan aiki sun mana da su dawo gida su yi sau kansu kuma sun mafara fara za ka zaga za ka ga gine-gine da yawa na yi wannan ya sa shi mai girma ya gwamnan jihar kano ya amince ma'aikatar ƙasa da safiyu ta zo ta yi mana layout da fulotai da za mu rabawa dukkan waɗanda muka jawo suka dawo gida a ba su wurare duk zo su gine-gine mai girma gwamna ya amince ma'aikatar ƙasa da safiyu ta zo duk ta a wanta kuma duk inda jama'an mu suke za mu je mu jawo su Eh, duk inda muka ga za a ja wani arziki zamu je in kullum na faɗa sarauta ta wannan zamani ba sa riga ba ce ba ka tsaya ka ta hawa doki ana kada kada ba ce sarauta ce ta kaje ka nemo jama'a ka arziki ya zauna lafiya arziki ya bunƙasa gari ya bunƙasa ya ta yawon kama sarki ya ta yawon sa a gari ba ruwan wani da shi a gaggaisa ko mutane suna jin daɗi wannan sarauta ce sarautar zamani saboda ka duk inda arziki yake ba ma a najeriya ba har kasashen duniya inda muka tara san mun je zama mu za su amfana za mu je mu kawo. Allah ƙara saki lafiya ban lura kamar za a yi wani gane da masu ruwa da tsaki bayan wannan gagarin a jigawa ban sani ba ko mai martaba ne mana ƙarin haske game da makasudin wannan gani da masu ruwa da tsaki kuma watakila mai ake so a cimma da shi. lalle muna kan gaba wannan wannan harkar ba da sannan ta taso duka masu ruwa da tsaki na wannan masarauta tamu za mu haɗu mu tattauna magai da za mu ci da kasan magaba gaba da ga za mu taimaki matasan mu da yadda za mu taimaki talakawan mu mu da za mu kawo arziki kasan ta shirye shirye sun nisa za mu je mu tattauna za mu je waɗanda suke gina bata musu a basa hakuri waɗanda suke da manyan manyan mukamai a cikin gwamnati a cikin al'umma mu jawo hankalin su mu gaya musu gaskiya misali a abuja ko a wasu wurare lalle manyan ma'aikatanmu da suke wannan masarar su tabbatar cewa suna taimakon matasan wanda ya karatu a sama masa abin yi ba dole sai aikin gwamnati ba domin aikin gwamnati ya cushe kuma ma ni a nawa ra'ayin aikin gwamnati ma yanzu ba abin dogaro ba ne a samu sana'a a samu kirkire-kirkire a samu abubuwa ga sana abubuwa da dai na birzik wani shine makasudin tattara duka jama'a da zamu mu gaya musu gaskiya mun ba su shawarwari su ma su ba mu shawarwari domin akwai abin da za su gaya mana wanda mu ba san shi ba mu ma akwai abin da za mu gaya musu daga dan watannin da muka yi mun gano abubuwa da yawa wanda su ma ba za su san shi ba saboda ba a matsayin su ke ba da mu duka mu taimaki junan mu domin jama'a mu su amfana. Allah sarki lafiya. Bayanai da sun gabata kamar eh, kuma zan so mai martaba ya karin haske. Menene babban burin eh, sarki dangane da masarauta watakila ya zuwa lokacin da wa'adin da allah ya ɗiba masa da rayuwa kan wannan karga da ta to babban burin na farko mutane da zauna lafiya da karuwa arziki domin duk abin da ba zaman lafiya arzikin ma ba zai zo ba sa dukan mu so junanmu kuma allah sa kasan mu ta dawo wata karamar landa wannan shine burin mu jama'a mu samu aikin yi mu samu kwanciyar hankali da karuwar arziki mu da burin da fice wannan Allah ya ce maki sarki kasa na fama da kalubalen tsaro musamman garkuwa da mutane domin karbar kuɗin fansa. Me martaba sarki ke muradin ganin masarautar gaya ta kasance musamman ta fuskar kare rayuka da dukiyar al'umma da ma batun gayyato masu zuba jari zuwa ga wannan masarauta. Lalle kan matsalar tsaro a ce da duka ba ma gwamnati ba ɗaiɗaikun jama'a ma suka damu da ita. mu Allah ya muke mu a wannan yanki na Kano Allah ya muke mu muna da lafiya in ka kwatanta da ragowar yan uwanmu da suke wasu jihohi kuma na san wannan ba zai rasa nasaba da addu'o'i da ake ta yi a Kano da wajen Kano ba mu dai a nan masarauta ta mu daga mu a kullum ne kuma zan yi ba faɗa muke ba kuma mun ɗauki matakai domin shi Allah sai ka kiyaye zai kiyaye ka da mu da hakiman duka mun gaya musu an san gaba ko fuska lalle su fadakar jami'an tsaro lalle kada a saiwa da wani gona ko a bada gidan haya ko a bada jingina in ba san mutum ba wani su ne matakai da muke ɗauka domin duk wanda ya shigo kasan bako domin san shi kai musamman san me ya kashi in ba alheri ne ya kawo shi mu haɗa shi jami'an tsaro wannan shine matakan da muke dauka kuma muna ta addu'a babu dare ba rana Allah ci gaba da kara mana zaman lafiya ci gaba da tsare mu wannan shine matakan da muke dauka saka jari saka jari kullum na bada kamar misali su sarakuna a yi sarki ba zai tafi kasashen waje ya kama mai sadari ba akwai tsarika da ake mai gwamnati amma lallai muna magana da mutane wanda muka saba da su kuma mun hada su jami'an gwamnati duka ka'idoji da ake bi musamman munan da allah ya albarkace mu da suka ga suna bangaren noma kiwo in ka ce noma noma kala kala ne ba wai noman wake da shinkafa da wani shine noma kawai ba dabbobi ma noma shi aiki kifi noma shi aiki kiwo duk da suna musamman ni na yi aiki a makarantar koyon aikin noma in allah yadda za mu kawo arziki kasan nan kuma muna nan muna maganganu da masu saka jari za su kawo jarin su za su kawo dukiyoyinsu ganin yadda mu masarautar mu allah albarkace ta da wurin noma mai kyau da yanayi mai kyau inda mutane ake hakuri don allah da za a ga alheri nan ba da daɗewa ba insha Allah saurare yanzu kuma ga wakilinmu a jihar Kaduna Binta Ibrahim da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. tare ne da malama asma'u idris wacce za ta kawo mana girki irin na gargajiya a yau za mu yi miyar ganyen dankali to na san wa'ansu daga cikin masu raro za su yi mamakin dankali har za a iya yin wani abu da shi wato ganyensa don yawanci ana ɗiba ne a yi sarrafa a da dabbobi to ashe dan adam ma yana iya ci musamman lokacin da yake ɗanyensa langabu langabun shi watan ƙananan ganyayyakin malama asma'u kafin in kwashi daɗin labarin faɗa mana yadda shi wannan miya ake gabatar da shi to kafin faɗi yadda ita miyar dankali take ya kamata dai a ce na fara wasa shi ganyen dankalin shi ganyen abinda ganyen dankali yake ba dan adam a jikin shi wanda ba sani ba muke kwashewa muke miƙa ma dabbobi su cinye to shi ganyen dankali na farko dai a shi dan itacen inda ganyen yake a zaune shi ne irin dankalin wanda zaki dasa shi dankalin ya fito shi kuma wannan dan siri-sirin na jikin ganyen wanda ganyen Yawo wanda yake eh. rike da ganyen shi kuma akwai wani abu da ake mata suke zuwa suke yi wanda ake ce ma mai da tsohuwa yarinya za ki ga wasu har suna zuwa ana musu allurai a fuska da sauransu da sauransu fuska su ta cicciko su zama kamar yara haka da sauransu eh. to shi wannan dan siri-siri din in mace za ta dan same shi ta dan yayyanka shi ta tafasa shi ta dan sa fuskar ta haka a siracin shi eh. siracin shi haka a fuskarta za ki ga cikin kwana biyu yadda fatar ki za ta yi da sauransu kansu mm. sannan kuma shi kuma ganyen ko da yake shi dankali zan ce kashi biyu ne dai a yanzu wanda muke da kashi uku wanda muke da shi yanzu a najeriya da dai kashi biyu muke da shi da mai jan bawo da farin mai farin bawo eh. to yanzu akwai wani wanda ake ce ma dankalin karas eh dankalin karas wanda idan kin fere shi za ki gan shi gaba ɗayan shi ya koma yadda kika san karas haka yake shi kuma yana tattare da sinadarin ah, vitamin na vitamin a da vitamin c gaba ɗaya amma shi vitamin a ya yi yawa a cikin shi wanda yanzu gwamnatin najeriya ta kokari ta kawo mana shi a nan najeriya yanzu ko da yake gaskiya yana ɗan wuyan samu to shi ɗin in za ya fi wancan dankalin namu na su yawa mm. ya fi shi ya fi shi ingancin sinadari a jikin ba kaman mata hmm. eh haka in dai za ki sami shi ganyen ki ɗanyi 'yan miyar ki da shi haka da sauransu to wallahi dandanan kuma ya fi duk wani ganye ƙarin jini a jiki dandanan dandanan kun eh, eh, ya fi duk wani ganye da zaki nema wurin ƙarin jini shi dandanan dandanan ne ƙarin jinin shi Wato shi wannan ganye dai da alama akwai amfani da yawa Yana da amfani da yawa ba ma kan shi shi dankalin ba. Eh. Ba ma kan shi shi shi dankalin ba. Shi ganyen gaba ɗaya ji yana da mahimmanci ba kamar mu ga mata. To. Eh ga mata. To kamar yadda kika kasafi kika ce shi eh. ganyen yana da amfani tsinken da ke rike ganyen wanda ya hada da jirgin eh. reshen shi ma yana da amfani shi ma yana da mai yaduwa a kasa eh, shi ma ne amfani shi shi ne ake dasawa kuma ganyen ya fito eh walle kuma akai da shi ainihin shi shi dankalin eh shi dankalin nake dadi goma ke dan nake dadi go ba abin da ake zubarwa hmm, shi ba habbawan ma habbawan ma zaki fitar da shi ki yi kunun zaki da sauransu eh ki yi wani sinadari na sha da sauransu habbawan to kin eh da sauransu. To yanzu bari mu je ga shi ganyen dankalin Hausa din wato wa ganyen dankalin Turawa da muke ce mishi Irish potato. A'a ba Irish potato ba shi dai eh, dankalin eh, namu na gida. Wato eh, dankalin Hausa mai zaki din Yawwa. To shi ganyen ya ake sarrafa shi malama Yawwa to shi in kika samu ganyen shi dankalin za ki wanke shi ki tsitsinke shi in kika tsitsince shi kika fitar da shi daga jikin shi wannan dan wanda yake rike da shi sai za ki iya fitar da su daban-daban ki fitar da wannan ki fitar da wannan kuma za ki iya haɗawa gaba ɗaya shi ma ki haɗa haɗa a ci to za ki wanke shi ki zauna ki yayyanka shi idan kika yayyanka shi tun da ita wannan miya ba wai wata miya ba ce ta tsanani ah, kamar yadda ake cewa miyar tonka din na miyar barkono mm. haka wanda zaki dan jajjagen ki albasa zaki samu da dan attarugun ki da tattasai ko kuma ki samu tattasan da yan albasar ki in kina da in kina da kabewa zaki iya yayyanka ta ita ma tana da wani fanni ne ita ma nata daban da za ta kara miki wani abu a cikin ki kin gane mm. to ita ma ki dan ki dan yi kwalliya da ita a ciki kun kuma ba ki da kabewa za ki yi amfani da tattasai da albasa da dan attarugun ki kwaya daya dan ya baki dan kanshi shi attarugun ma in kin ga dama ba wai za ki jijjiga su ba da tare za ki iya dan raba shi biyu uku haka saboda yajin kada ya miki yawa ki dan musu barkade ɗaya na injin ki yi din nan kawai shi nan dan jajjage hmm. kamar yadda abin nan sokoto ake miyar tonka miyan eh, yaji hmm. to haka to sai ki dan yi haka dan tumatir ba lallai bane ki sa tumatir a ciki kin gane sai dai in kina so in kina so zaki iya sa tunda zaki iya ma miyar ja miyar dage-dage ki sa wannan ganyen a ciki to za ki iya kowace irin miya ko miya kubewa ce ma kike mm-hmm. so za ki iya yanka wannan kamar yadda ake sa ugu haka ake to haka za ki yi irin wannan amma in kina so ki yi miyar ta ne zalla mm-hmm. shine sai ki dan yi wannan dan miyar jajjagen sai ki ta to kin dai ce ana bukata albasa a tarugu idan da halin eh. ana bukata da tattasai eh da tattasai da dandano da gishiri da dandano manja ko man duk in kina so sai ki dan sirka sai ki hada manjan da man eh da miyar taki sai ta yi haske to sai ko me ake bukata a cikin wannan shikenan dan dandano duk abin da kike bukata na kankan duk abin da kike bukata a cikin wannan miyar shi zaki samu wato shi ainihin ganyen yanda kake son sa da ya yawa kamar da yanda dai muka ce muka ce abin nan um, fatan mu dai kawai ke dai a samu biyan bukata a samu biyan bukata mm. ki cire ga wannan gani ki yayyanka shi in kin tashi wannan hancin na abin da ɗin kake eh. yanke shi ki sa shi a ciki to shi mana da shi eh, amfani ki sa shi a ciki ko kuma ki yanke shi ki ajiye ki amfani da shi inda zaki wurin siracen fuska wurin siracen fuska ki shi da sauransu ki dan wanke shi ki dan sa gishirin ki ki karkade shi ki yayyanke shi da sauransu ki zuba a cikin miya kuma ita miya ganye in za a yi ta ba a rufe tukunya in kika rufe tukunya to ba zai baki kalar ganyen da kike so ba sai ganyen ya canza kala inda zaki miyar ganye eh. in kika rufe tukunyan to za ki ga ya yi duhu saboda tiriri kuma za ki ga miyar ta ƙara ruwa saboda mm. tiririn nan cikin marfin tukunya zai koma cikin tukunya. to eh, in kika dan bude shi haka ki dan bude ki dan bude ba ki rufe kar ba ba kuma ka rufe ka bude gaba daya ba gaba daya ba ki ko ba ki rufe ba yawwa ana samun yanda numfashi tukunya za ta rika numfashi da kanta eh. ruwan ruwan tururi yana fita ba zai kara miki a cikin ruwan miyan ki ba eh. shi yasa idan kika rufe zaki ki ga tukunyar ki ta dade ruwan miyan ki bai kone ba hmm. saboda turiri yana ƙara komawa cikin miyan ruwa yana ƙara yawa a ciki sai ki yayyanka ganyen ki ki zuba ganyen dankali ki zuba in kika zuba sai ki bashi ki bashi minti goma ya ishi shi hmm. shikenan ki sauke ita wannan miya za ki ci ta da tuwo za ki ci ta da shinkafa za ki ci ta da doya za ki ci ta da kuskus su dankali su walahan su rogo duk abin da kike bukata ki ci da wannan miya za ki ci ta da shi karshe ma za ki iya cin ta da burodi duk abin da kike so da shi ya kici da wannan miya. Iya kuɗin ka iya shagalin. Shi ke nan kuwa. Kuma wannan miya ba da ba wai kuɗi za ki kashe ba. In kin ga dama ki sa mata kifi, mm. in kin ga dama ki sa mata nama, in kin ga dama ki sa mata karafish, mm. in kika ga dama ma ki yi miya ki zalla. Haka. Ki ci abinci. Mm. Baka lafiya ciki <laughs> lafiya. Shi nan. shikenan eh. to malama asma'u mm. kin sai akwai miyar da ake cewa ba ta kwana akwai mm. wanda ake cewa ta kan kwana biyu eh, ana iya barin wannan miya ta iya kwana ba ta lalace eh, za ki iya barinta ta kwana in baki zuba mata ruwa da yawa in kika bari miyar ta soye to za ki iya barin ta kwana amma duk miyar da kika barta da ruwa a ciki dama kwanan hmm, ta sai a hankali za ta tsami za ta tsami kuma duk miyar da zaki sa mu daddawa to kwanan ta sai a hankali za ta tsami eh za ta lalace to da fatan mai sauraro zai gwada wannan girki mai amfani a jika kuma ga saukin sarrafawa a kankata wallahi a sha tuwo Masu sauraro abin da ya sawa'i kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar na da ta taya na gabatar da shirin Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC muke sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.